الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi da yan uwa suka turo bayan addu'o'i wannan yace naji bayanin cewa idan mutum yayi wannan addu'a Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wato Allah ka ji kan musulmi maza da musulmi mata da mu'minai maza da mu'minai mata rayayyu daga cikinsu da kuma matattu wai Allah zai ba shi lada gwargwadon adadin musulmi da muminai mazansu da matansu rayayyu da matattu shin wannan hadisin ingantacce ne ko menene fahimtar malamai game da ladan wannan addu'a amma wannan cewar hadisi ne ban san shi ba ban san shi a matsayin hadisi ba amma na san a cewar maganar al-imam al hassan al-basri ne to kuma irin wannan idan aka samu magana ta wanda daga cikin tabi'ai ya faɗe ta wanda kwacin ta ba zai yi a faɗe shi da ra'ayi ba sai a ba shi hukuncin wato alhadis al-mursal hadisi mursal wanda wajen waɗansu malamai suna hujja da shi amma mafiya yawan malamai musamman malaman hadisi ba sa hujja da shi to kuma musamman ma shi alhassan al-basri an yarwaito hadisi mursal A malaman hadisi ba ta la'akari da shi saboda hassan basri yana yawan irsali daga waɗanda yake ba a san su ba majhuli yana ɗaukan riwaya daga wajen waɗanda suke majhulai ba a san su ba to wanda duk ya kasance yana yin irin wannan irsal din to a wajen malaman hadisi ba sa karɓan abin da ya ruwaito a matsayin irsal saboda haka wannan akwai akwai rashin inganci a cikin wannan riwayar wanda yake ita ce nake tunawa da dadewa shekaru da yawa a cikin wannan a cikin littafin alhisnul Hafin na imamu shaukani wajen adabu du'a a cikin nan na ga wannan magana ta Al'imam Alhassanul basri amma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi ban sani ba amma insha Allah zan bincika in na gani zan sanar amma yin addu'ar wannan addu'ar babu laifi yin ta saboda Allah madaukakin sarki ai yayi umarni ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafara ga zunubanka kuma ka nema ma muminai wata sirrin musulmi na wal musulman kuma ka nema ma musulmi wata firlin mu'mini wal mu'mina ka nema ma muminai maza da muminai mata gafara Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce fa idan sa'adanuka fa'adan liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah muminai idan suka zo suka nemi izinin ka to ka ba da izini ga wanda ka so kan ya tafi kuma ka nema musu gafara Allah to an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma musulmi gafara Allah mominai maza da mata gafara Allah to a koyi da shi a cikin wannan ya samu asali amma cewar inkarin a cikin wannan addu'a abu wato abin a tsokaci da yake yana buƙatar bincike shine ladan da aka faɗa cewa in kawai mutum ya faɗa sau ɗaya Allah zai baki lada da adadin muminai musulmi maza da musulmi mata shine yake buƙatar tabbatarwa to wannan yace sau da yawa mutane suna zuwa gida ko wajen sana'a ko su bugo waya ko su turo sakonni ko sakonnin whatsapp suna neman taimakon kuɗi akwai waɗanda hakan ya zama sana'arsu kuma ba ka ba ka iya ganewa duk da cewa suna da lafiya da ƙarfin yin aiki haka kuma akwai waɗanda suke cikin matsananciyar bukata ta gaske idan mutum bai ba su ba sakamakon yawan damu wani lokacin yakan ji damuwa a zuciyarsa musamman idan ya tuna da maganar Allah wa amma sa'ila salatan har malam ta yaya mutum zai kubuta daga wannan al'amari domin kada ya zama mai kin taimako ko ya saba wa umarnin Allah Allah ya saka da alkhairi na farko dai ba wato ba dole bane a in aka tambaye ka sai ka bara sai dai mustahabbi ne kamar yadda Allah kamar yadda muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha in dai hakkina da ikon wato wanda ya ya tambaye shi wani abu kada ya tafi hannunsa ba komai to lalle ki bashi to in mutum ya da wannan niyyar kaga zai shiga cikin wannan in ma makaryaci ne to sai ka ce alhamdulillah ala makaryaci Allah ma sarki zai karba amma kuma wannan ba zai hana ka yi ta harni akwai waɗanda kana jin maganarsu kafin cewa sana'ar su ce um, akwai irin yanayin gaisuwarsu da suke yi da irin irin yanayin irin maganarsu inda suna yawan bugo maka za ka sani don ka san irin waɗannan ne da shi kenan sai ka kau da kanka da gare su akwai kuma wanda yake kana gani saƙon nasu ko daga maganar tasu daga dukkan alamu suna cikin tsanani gaskiya ne to ka yi amma hatta su makaryatan in kai ka kyautata ka ta tsira a wajen Allah amma bai bijince ka ba ko ba za ka shiga cikin wa amma sa'ila falakan har ai shi ma cewa aka yi wa amma sa'ila falakan har kada wato kai masa tsawa kai raddinsa da mummunan magana to shine a ka tare shi ka gaggaya masa maganganu masu daɗi in ba za ka ba shi ba ka gaya masa magana mai taushi an ka san makaryaci ne karkai in ka san makareci ne karkai sai kai masa wa'azi sai kai masa wa'azi waɗansu ma ai ba ma ƙaryar ba waɗansu uslubin da suke bi in suka jero wata irin magiya mana to kuma gashi nan a wato an hana irin wato al'ilha wato wannan nashi a cikin tambaya irin wannan sai a yi masa wa'azi sannan wannan tambayar da ya yi wai a can haya purchase ne wai sai su sai mota ko babur ko keken napep su ba ma kamfani a kan farashi kamfanin zai rinka biya duk mako har lokaci mai tsawo har sai in ya gama biya to sai mallakar abin sai ta koma ya zuwa ga kamfani to yanzu biyan da ake na kuɗi da kuɗin haya a lokaci ɗaya da kamfani ɗin wannan za a ɗauke shi a matsayin ciniki biyu ne a cikin ciniki ɗaya kuma ya halatta a wakilta kamfanin ya zamanto wakili shi ya je ya siyo abin hawan a maimakon ka kai da kake so ka shiga cikin wannan idan kuka kasance ba a gari ɗaya ba to tambaya ta biyu ya danganta da irin yarjejeniyar da aka in yarjejeniya ce da aka yi ta sayarwa tun sayar masa cinikin murabaha a eh, murabaha kenan to tun da aka yi cinikin za ta mallakar yake komawa hannun kamfani biyan biyanka da yake yana biyan bashi ya zuwa ga mallaka to wannan duk contract ce ta musulunci daban take da haya purchase in an yi da sunan haya purchase to wannan akwai wannan gararin cewa an yi ciniki biyu a cikin daya ba a san wato an haɗa haya da sayarwa in ku akwai haya da sayarwa ka sayar da abu kuma ka bayar da wato ka sayar da abu kuma ka bayar da hayarsa sai za a ka sayar ma da mutum abu kuma ya zamanto kana karɓar kudin haya daga wajenta to abin da ya sa haya fashe da ya zama ɗaya daga cikin dalilan da haya fashe da ya zamanto bai halatta ba ke nan amma in an yi abin da ake ce masa a need to own wato haya da take da take tikewa ya zuwa ga mallaka wato yana biyan kudaden haya har sai ya gama biyan kudaden hayar da aka yi ittifaki zai biya to sai kai kuma sai ka ce to yanzu ka sayar masa da cewa kudin hayan karshe da zai biya shine kudin wannan abin da ya ragowa na abin da ya mallaka na na mashin din ko kuma tun farko ka ce gashi nan za ka yi haya da sharaɗin kan cewa idan ka gama ka ɗauki mun yarjejeniya shekara ɗaya za ka karɓi hayar mashin ɗin nan za ka rinka biyan duk wata ga abin da za ka rinka biya in shekara ta cika ka gama biya to ni kuma na bar maka wannan mashin kyauta a gare ka ta zamanto kyauta da aka ya ta alhibatul mu'allaka ko alhibatul mashruta wannan ya halatta saboda ka ya danganta da irin contract din da aka eh? eh to ai shi la muhammad sun ce haka yake ai mutunci tsabta gare shi ba irin abinda musulunci akwai kula da haƙƙin marasa shi ba irin yan jari hujja ba wanda inda mai karfi sai dai a ƙara masa karfi talaka a ƙara masa talauci to sai tambayoyi wajen masu tsawo akan sha'anin harkar filaye ina ganin zamu bari sai mako mai zuwa insha'allah.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 Allah ka ji kan magabatan mu yan uwan mu mara waɗanda ba su da lafiya da suke mana wasicin yi musu addu'a Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya da dan uwan mu malam Nafi'u baba Ahmed Allah ka inganta masa lafiya akwai masu neman addu'a a kan Allah ya fito musu da harkarsu da suka sanya a gaba Allah ka biya musu su akwai dan uwa wanda Alhaji Bello SKY da zai aurar da Esther ranar Juma'a a wannan masallaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bayar da alkhairi a ciki Allah ya sa auren ya zamanto ya tabbata cikin alkhairi ya albarkace su da juna Allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya akwai mai neman addu'a akan al'amuransa Allah ka biya masa bukatarsa akwai wanda ya sayi kaya yana neman addu'a Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka ba mu damuna mai albarka akwai daga cikin yan uwa wanda yake cikin tsanani muna ka. Allah ka yaye masa akwai wata baiwar Allah tana cikin damuwa Allah ka sanya mata mafita daga gare ka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik